saboda ina da marabin ganin fuskar fuskarki ina so in ji zazzakan muryarki duba da yanayin waya na rage min daɗin muryarki mai a rayuwa so nake in kasance da ke kamar yadda jinjiri yake cuɗaya na mamarsa ina so in baki kulawa fiye da yadda yake tunani ina so in mallaka ki duk abin mallaka saboda duk abin da mallaka idan ki habbe shafe ki ba bai da wani tasiri ga saboda wake kawai nake nema kuma wake kawai nake so in samu farin ciki sai da farin ciki zan siyo in kawo miki domin